mes amitiés, maillé sunu, zamuche masa, mungude. Mes amitiés, maillé sunu, zamuche masa, mungude. mes amours, ma yesu mu, sa mu che ma sa. 예수님 사무치 마사 문고대 미사무치 마 예수님 사무치 마사 문고대 문고대 문고대 a James. 예수 문고대 마카요 우행기지 가이가데 가이사야보 예수 나고대 마카요 우행기지 가이가데 가이 ubangiji kai kadai ka isa yabo ah, kai kadai kai kadai kai kadai ubangiji kai kadai ka isa yabo Deka Isayabo Kai Kadai Kai Kadai Kai Kadai Ubangiji Kai Kadai Kai Isayabo You came through for me Kai kade, Kai kade. kaɗai ka isa yabo kwata ta shai ya showed up ubangiji our hope was lost yet you showed up ubangiji kadai Yesu ubangi ubangiji kai Yesu Yesu ubangiji know how? Don't know why. Lord, you keep loving. You keep showing. I don't know how. And I don't know why. Ubangiji. Yeshua, ungodi makaya, ubengi.

Bende afiko tia Shine samba Nava, Yuata, Navaga. Rayuwa, Rayuata. Navaga Kome. Hey. Noki Kome now, yes. Navaga Mozambique, Mozambique, kaine gaskiya. Mozambique, Mozambique, Mozambique, kaine babana. Mozambique. Mozambique, Mozambique, kaina komai, Mozambique, Yesu kaina asken, inda kabihan Mozambique. ya Yesu kaine asker inda kabihan yan sabi ya Yesu kaine asker inda kabihan yan sabi Ja Jesu keine Aski in the Kabihan.